بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara دبيو hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha biyu kuma muna cikin suratun nisa'i jiya mun tsaya karshen aya ta 99 a yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 100 daidai عند ابنجدي تعالى كتوى ومن يهاجر في سبيل الله يجلس الأرض مراغمة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وبنجي تعالى ومن يهاجر في سبيل الله دون هجرة دون الدين الله ka bar garin da kake ganin ba za ka iya yin addinin ka yadda ya kamata ba sai ka kaura ka koma wani gari ko ne zama kafurai ba za su bar ka kai addinin ba sai ka koma wani gari inda za ka yi addinin ka ko kuma akwai fasikai a garin mutanen banza wanda za su iya maka tasiri su gurɓata maka addinin ka da ɗabi'unka sai ka bar wannan garin ka koma wani gari wajen mutanen kirki bayin Allah wanda za su yi maka tasiri su gyara maka halayenka duk wanda ya wannan saboda addinin Allah ya ji fil arzi muragama zai samu in hijira a bayan ƙasa zai je turmus hancin abokanin gabansa kuma kasiran mai yawa wasa da kuma arziki inda kake jin kila kana tunanin hanyar neman abincinka yanzu idan ka bar garin nan ka koma can wace sana'a za ka yi me za ka yi ya za ka samu abinci Allah ta'ala ce in dai fi sabilillahi kai in ka koma can din ma ubangiji subhanahu ta'ala zai buɗa maka kuma za ka samu arziki domin arzikin a hannun Allah yake ba a gari yake ba Allah ta'ala ce wa man yakhruj min baitihi duk wanda ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah yana mai hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya bar makka ya koma madina don kiyaye addininsa da kuma taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin isar da sakon musulunci ko daga wani gari na kafirci zuwa madina ko garin musulunci sun mai dirikun mautu sannan sai mutuwa ta riske shi akan hanya kafin ya isa garin madina faqad waqa ajruhu ala Allah ubangiji ta lace ladansa ya tabbata a wurin Allah za a shi ladan wanda ya hijira izuwa ga Allah subhanahu ta'ala, wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne ga bayinsa na gari rahiman kuma mai tausaya musu ne mai jin kansu ne a nan ubangiji ta'ala yana gaya mana falalen hijira fi sabilillahi ka kaura daga garin kafurci ka koma garin musulunci ko garin fasikai ka koma garin mutanen kirki bayin Allah na gari ka kaura daga fata zuwa ga shiriya ko ka kaura daga wurin da ba ka samun abinci yadda kake so ka koma zuwa ga inda za ka samu ko ka kaura daga gari mai talauci ma ka kuma garin da za ka ɗanyi walwala duka wannan ana ce masa hijira dai hijira don addini ita tana da lada na musamman amma hijira saboda rayuwa ita ma ta halatta yasa Allah ta halatta sa'a? za ka samu arziki saboda wani ya ce iza lam ajid fi baldatin ma duhu. fa'indi li ukra azmatun wa rikabu idan na zo wannan garin ban samu mai nake so ba ina himma na ɗora kayayyaki na a kan raƙumi in tafi wani garin domin ba a ce dole sai ka zauna a gari ka ba kuma galibi idan ka kaura ka koma wani garin ka bar garin ku to zaka fi dagewa wajen neman kuɗi ya za ka duk garin da kaje sai ka samu galibi baki ne masu kuɗin gari galibi su ɗan ƙasa sai dai gadaran kawai su ‘yan ƙasa ne ɗan ƙasa waje gadara za su dage su nemi kuɗi ba sai bakin sun yi arziki su zo su yi ta musu asada su yi ta musu asada a duk baki ne ma a rusa nan a rusa can to kana bata kanka lokaci ne shi arziki tashi taimake ka ne za ka tashi ne ka ajiye girman kanka a gefe Ɗauki kanka ba komai ba ka nemi arziki ta Allah ta'ala ya baka wa ma talabul ma'ishati bit tamanni walakin alqi dalwa ka fi dila'i تجيئك بملئها يوما فيوما تجيئك بحمأة وقليل ماء kawai kudi ba yin sa da da buri neman arziki kawai kana burin kai kudi a ka jefa goganka cikin guguna wata ran zo maka da ruwa wata ran ruwa dan kadan da tabo ma'ana ka je ka nema wata ran samu da yawa wata ran samu dan kadan ka sha wahala ka samu dan kadan haka haka haka hai to shi yasa tafiya take da mahimmanci kwarai da gaske mutum ya hijira ya koma ya koma wani gari domin neman arziki ko don ya kubuta da addininsa musulunci bai hana wannan ba imamu shafi yana cewa wa gadir anil autani fi da ula wa safir wa fil asfari khamsu fawaidi tafarruju hammin wa sabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majiki yace ka bar garin ku tafi tafi wani garin domin neman daukaka yace a hali a tafiya tana da fa'idoji guda biyar akwai tafarruj hammin wani bakin ciki idan kana cikin damuwa da kunci a garin ku sai kai tafiya kana yin tafiya sai ka ji ka manta da abubuwa ne sai dai kila in ka za ka sake dawa cikin abu za ka samu dan waraka haka kuma ko da ba kaura kai ba a ce kana cikin iyalinka ma kana zaune a gidanka damuwoyi sun maka yawa zalla ka gwada dan tafiya ko da ta sati ɗaya ne ka gani sai ga idan kai tafiyan ka manta da wani abubuwan in ka dawo kuma za ka dawo ango ne ana marmarinka ka zama kamar bako a gari sai ce akwai kuma neman abinci iktisabu ma'isha neman kuɗi sai sana'an da a garinku za ka ga kamar abin kunya ne ka yi ta in ka ji wani gari sai ka yi kuma daga ikan kuma sai ka ga ka haye kana talle kana dako kana aikin karfi har ka dawo kana ɗan kasuwa ɗan kaɗan har ka dawo kuma mai jari har ka dawo mai arziki kaman a garin ku ne kila sai ka ga wannan sana'an da kamata a ganni da ita ba sannan za ka samu ilimi don hausa ma sun ce tafiya mabudin ilimi duk mutum da yawon duniya to waye wata bara ta zama ɗaya da wanda yake zaune a garinsu kawai ba don iya al'adan garinsu ya sani da ci gaban garinsu amma bai san na wasu garuruwa ba amma da zai yawon duniya ya je wannan garin ya je can ya je wannan ƙasa ya tafi ƙasan can to dole akwai wata wayewa tare da shi akwai wani ilimi da zai zai samu na addininsa da kuma na rayuwarsa wanda wani ke zaune wuri ba lalle ya samu wannan ilimin ba sannan akwai adab wato su ne ladduba tarbiya mai eh, mutum zai zama mai tarbiya irin abubuwan da a gida ba ka iya jure sun an maka saboda kana gadaran ku ne to don ka ji wani garin sai a yi tabbata ka jure kana kafa kafa da mutane saboda kai bako ne sai ka koyi haƙuri a can don sun ce la tu'adin nasa fi awtanihim sallama yur'a gharibul watani wa idza ma shi ta'ishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan saboda kai don ka je babunta kaffa kaffa za ka yi musu mu'amala mai kyau kar ka yi ta tsokano su yadda za su yi adawa da kai ba za ka ji daɗi ba to wannan juriyan da tsunguma da waye da ake maka da mu'amala da jama'a ganin wani ya yi haƙuri an masa kaza kai ma ka an maka kaza ka haƙura to sai ka koyi haƙuri ka koyi ɗabi'u masu kyau da sababin yawon da kake na duniya sannan na biyar shine suhbatu majidi za ka yi abokantaka da manya-manyan mutane Allah zai haɗa ka da mutane abin nan masu kirki mutanen kirki masu ɗaukaka sai su zama abokaninka duk yawon duniya ya fi kowa abokani kuma duk wanda ka je ka haɗu da shi a wani gari kila in a garin ku ko kuda ka bai zai yi ba ba zai ma maka magana ba ya fi ƙarfinka amma kuna haɗuwa a wani garin kun zama ‘yan uwa musamman ma a ce wata ƙasar daban ba ƙasar ku ba da ya ganka ko bai taɓa ganin ba kawai yana neman bayanin ka zai zai zai ja ka da magana har ku zama ‘yan uwa ku zama abokane lantana idan da ya san ka to kaga kenan tafiya tana da muhimmanci to shi yasa ubangiji ta lati in kai hijira ka samu wurin hijira mai kyau kai addinin ka yanda kake so kuma ka samu ka samu arziki hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim shahararren hadisi manzala ta ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi ayyuka suna inganta ne da niyya don idan kai aiki babu niyya to kuma Allah ta'ala bai zai karbi aikin kama. kuma kowane mutum da abun da niyya kowa kuma za a saka masa gurgudun niyyarsa sai manzo sama ce duk wanda ya hijira daga makka zuwa madina ya yi ta saboda Allah don ya je ya taimaki manzo Allah to za a bashi ladan wanda ya hijira zuwa ga Allah kuma ya hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya hijira don duniya ko don neman mace to sakamakon hijiransa zuwa ga abin da hijira a gare shi ne zai samu in ya samu duniyan shi ne sakamakonsa kuma su aure mace ita ce sakamakonsa wannan wani ne aka ce ya yi hijira saboda wata mata ana ce masa muhajiru ummi qais to shine sai manzo ta ce to duk wanda ya hijira don mata to sakamakon hijiran sa auri mata to amma kai hijira saboda neman duniya ka tafi wani gari fa ba aibi bane ka yi hijira ka bar garin ku don ka je wani gari ka aure wata mata ku ta maka ba ta zauna ba a yola sai a abuja sai ka kaura abujan don ka aure ta ku zauna a can ba fa haramun bane addinin musulunci halal ne bukatan ka ne ta kai ka to amma a nan me yasa aka zarge su aka ce wanda ya hijira duniya duniyan ne sakamakon sa don mace mace ce sakamakon sa saboda sun sa rigar hijira zuwa ga Allah ne lokacin kowa yana kaura daga makka zuwa madina saboda addini su ma sai suka shiga wannan rigan ba su bayyana me yasa suka yi hijiran ba to shi yasa aka zarge su aka ce kai wannan duk duniya to in duniya ne shi kenan sakamakon sa duniya wannan kuma don mace ne to in don mace ne sakamakon sa mace ne in ya samu ya aure ta amma asali in kai don hakan din ba laifi bane ka kaura daga wannan garin ka koma wannan garin don neman abun duniya ko don auren wata mata kana son wata mata ta ce ba ta zauna a ƙauye ba sai a birni sai ka kaura daga ƙauyen ka dawo birnin saboda matan wannan ba haramun bane halal ne sannan mutum yakan yi hijira saboda wato addinin su yi kyau ko da a garin da yake din zai iya yin addini amma inda tabbata sai bukhari da musulun mutumin da manzo sama ba da kissan sa ya kashe rai tara. sai ya nemi a nuna masa malami ya yayi fatawa yi nadama yana son ya tuba amma sai aka nuna masa wani mai ibada jahili da ba malami ba sai je tambaye shi yace na kashe rai 99 ina tuba Allah zai yafe mu yace ina Allah ba zai yafe maka ba wannan laifin naka sai dauki takobi ya tsare wuyan sai ki ta dani tunda ba za a yafe masa ba gaga gare ci gaba da tantancin sa kawai daga baya ki yin nadama kace a nuna masa malami yana so tuba sai aka nuna masa malami wanda ya san addini sai zo yace na kashe rai dari ne yanzu idan na tuba Allah zai karbi tuba na sai ce man lazi ya hulu bai na ko bai na tauba wa zai hana ka tuba ka tuba Allah zai karbi tubanka sai tuba sai ce to amma zan baka shawara ka bar wannan gari don garin nan ba mutanen kirki bane ne su za su yi maka tasiri ba za ka gyaru ba ka tafi gari kaza akwai bayin Allah na gari a wajen idan ka zauna a wurin addinin ka zai fi tafiya daidai wanda bayan Allah na gari suna yi wa mutum tasiri shi sake son abokanen ka su zama mutanen kirki wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli jabana ka zama abokanen mutanen kirki sai ka zama mutumin kirki shi kenan sai kama hanya yana tafiya kafin ya je wancan garin sai faɗi ya su sai mala'iku na azaba da na rahama su kullo kowanne suka ce nasu ne mala'ikun rama suka ce ai a ta'iban ya zo yana mai tuba mu za mu ɗauke shi kai shi aljanna mala'ikun azaba ko suka ce a ai ɗari ya kashe kuma ba wani aikin da yana alheri za ka wuce za a kai shi Allah ya turo mala'ika a suran mutum ya zo musu hukunci a gwada a gani inda zai je din fi kusa da shi ko kuma inda ya baro in inda ya baro ne ya fi kusa mala'ikun azaba su ɗauke shi idan inda zai je din ne ya fi kusa mala'ikun rahama su ɗauke shi wancan garin din ya tafi da kyakkyawan niyya zai je bautawa Allah ne da aka zo aka gwada sai aka ga ya fi kusa da wancan garin mutanen kirkin da take ɗaya na aka ce mala'iku rama su ɗauke shi a wata riwayan ma Allah ta'ala ne wa garin wahayi yace garin ya matso sai matso da kitaniya sai garin ya matso da aka gwada sai aka ga yafi kusa da wancan garin da ko rahama suka dauke shi to kaga kikkiawan niyya kenan muhallu shayi shine an ce je wancan garin ya zauna to kaga idan kana unguwa na mutanen banza sai ka kaura ka koma mutu unguwa mutane kirki idan a unguwan da kake kana ga tarbiyyar ƴaƴanka tana rushewa akwai abokane akwai ƴan ƙwaya akwai ƴan daba akwai masu shaye-shaye akwai ƴan shila akwai masu ta'addanci a unguwan ƴaƴanka za su abokantaka da su sai ka sai da gidanka ka kaura ka koma unguwan mutanen kirki inda ba za ka samu wannan matsalan ba idan kai wannan hijira kai hijira don Allah kuma kai hijira saboda addini don tarbiyyar ƴaƴanka irin wannan hijiran maraba da ita ana sonta. mutum yana hijira domin ya gudu da addininsa a wurin ba zai yi kai addininka ba sai ka gudu ka je ka wani wuri ka gudu domin kai addininka manzala sama ya ce ku an kuna khaira gana man ya yatba'u ubi ha sha'afar jibali wa mawaƙi al ya yafirru bi dinihi min alfitan manzala sama ya ce nan gaba za a wani zamani mafi alkhairin dukiyar mutum shuɗe dabbobi ya tafi da su can jeji yana bin saman duwatsu yana kiwo yana bin inda ruwa yake zuba yana shayar da dabbobinsa ya gudu da addininsa saboda fitinan da ke cikin gari saboda fitinan da ke cikin gari je can yana kiwonsa yana bautan Allah subhanahu wataala nan gaba za a yi wannan zamanin amma bai zo ba yadda ba garin da zaka je kai addinin ka sai dai ka koma jeji kawai kai kai addininka. in ta kai ga hakan ba bayan da ka iya dole ka kai garin kawai ka je ka rayu a jeji kai kadai domin ka gudu da addininka da hadisin huzaifatul yaman hadisi ingantacce na bukhari da muslim yace kana nasu yasaluna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam anil wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani yace mutane sukan tambayi manzo sama dangane da alkhairi galibi ni ko sai nake tambayan su sharri don kar in je in fada sai zo yace ya rasulullah kunna fi jahiliyatin wa sharrin وجاءنا هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر yace da muna cikin jahiliya da sharri sai wannan alkhairin ya zo mana shine addinin musulunci to bayan wannan alkhairin akwai sharrin da zai biyo baya manzo Allah ya ce na'am akwai sharrin da zai biyo baya a zuwa gurbata addini sai ce wa hal ba'dahu min khair to bayan wannan sharrin akwai ne alkhairi manzo Allah ya ce na'am wa fihi dakhan akwai alkhairin amma akwai qura a cikin sa gashi dai ana addini amma za ka samu gurɓatattun musulmi a cikin musulman wasu ma kokarin bata addinin su sai ce wa ma dakan menene dakan menene koran sai ce qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yataduna bi ghairi hadayi za a samu wasu mutane a cikin musulmi waɗanda ba sa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bin sunnar wani daban sun aje sunnar manzon sun kirkiro wasu bidiyoyi suna yi kuma suna bin wata shiriya daban ba shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to kaga wayannan kan dumu dumu yanzu duk garin da kaje akwai yan bid'a duk kasar da kaje akwai yan bid'a to sune Qur'an kenan an aje Qur'ani da hadisi ana bin wasu tatsuniyoyi maganganun wasu mutane daban sun rubuta su a littattafai ko kuma ana wahayi wannan ya faɗa wannan ya karɓa wannan ya karɓa amma mar Qur'ani da hadisi wannan akwai alkhairin akwai ahlus amma kuma akwai ƙura a cikin al'umma su ne imbiya to sai ce wahal ba da hazal khairi min shar wanda wannan sharrin da yake da ƙuran yake da hayakin yake gurbatin akwai wani shirri kuma da zai biyo ba wanda ya fishe ce na'am du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha yace akwai za a samu wasu masu kira zuwa ga wutar jahannama duk wanda ya amsa musu sai su jefa shi wato masu kira zuwa ga shirka su ne dajjalun mutum ya nuna maka shirka ya ce shi ne addini kana amsawa ka fita daga musulunci kana mutuwa sai ka faɗa wutar jahannama yanzu akwai su ko babu akwai su masu cewa ma wasu abu daban ne allolin ba Allah ba Allah ba abun bauta ba ne wani daban ne abun bauta so kaga wa'annan kana amsa musu kenan ka faɗa wutar jahannama shi yasa dole ka lizimci malaman sunna masu kira zuwa ga alqur'ani da sunna ba masu kira zuwa ga abin mutane ba wada an ka ara arrijali wa qaulahum fa qawlu rasulillahi ala wa ashar ka far maganganun mutane ka bi maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana son shari'a ka bi alqur'ani da sunna ka bi malamin sunna masu karantar da addinin musulunci da dalilai ba da tatsuniyoyi da fatan fallaloli da ka ba to sai ce sai ce to ya rasulullahi idan na riski wannan irin wannan halin wani shawara zaka bani sai ce izam jama'atul muslimin wa imamahum ka jizimci jama'an musulmi da shugabansu kai zama dan tawaye sai ce to idan ba su da jama'a ba su da shugaba fa sai ce fatadil tilkal firqa kullaha walau an ta'ubba ala shajara hatta durika al maut yace idan ba su da jama'a ba wanda suke kan gaskiya ba shugabanci to ka kaurace wa dukkan wa'annan jama'an ka tafi jeji ko da zaka je ka dinga cin itace ne har mutuwa ta zo ta dauke ka don ka gudu da addininka don ka gudu da addininka zamanin da ya zo ba addini ma baka yi saka yi shi ba sai dai ka je ka shiga tafi jeji idan kana son ka yi addini alqabibi aladdin kalqabibi jamra duk mai riko da addini kamar kin mai riko da garwashi ne kai saka danke garwashi ne dole ka saki Zai ka koma can bayan garin da za ka bauta Allah ta'ala amma fa ina tabbatar muku wannan lokacin da yi ba masu hijira suna bayan ɗaruruwan musulmi suna komawa jeji ba gaskiya ba ne ba su fahimci addini ba ne ba su fahimci alkur'ani da suna ba ba su fahimci mai ma'anar hijira ba domin sai addinin ka ba zai taɓa yiwa a cikin gari ba nan ne za ka hijira amma maza su ma ai ya zauna a abin nan a makka da addinin ya gagara ne shi ne kawai koma madina ta kai ya gagara ne akwai wanda yana ka sallah akwai wanda yana ka faɗan la illallah akwai wanda yana kayin abubuwa na wajibi na addinin ka yace ba za ka cire zakar dukiyan ka ba ba wanda ya hana ka so sai ka tsaya kai addinin ka a cikin jama'a kuma ko da za a cutar da kai ko za a cutar da kai kai hakuri a cutar da kai kai hakurin ma shi ma shi ma daraja ne manzala sun yace almu'minu allazi yukhalidu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairu min almu'min allazi la yukhalidu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake mu'amala da mutane yana hakuri a bisa cutar da shi da suke yi shi fi alkhairi akan muminin da baya mu'amala da mutane ballantana na masu cutar da shi ya haƙuri ai mu'amala da jama'ar rahama ne zaka taimaki wani wani zai taimake ka zaka cutar da wani kai haƙuri wani abin nan shi ma ya cutar da kai haƙuri duk wannan lada ne inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lada ne wanda yake bai da iyaka to ba zaka ce zaka koma wani wuri ai wannan krista ne suke da wannan nasara ne suka kirkiro wani abu da suke ce masa rahmaniya Allah ta'ala ya kushe su akan ta wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alai. sun kiro ta Allah ta'ala ya ce ba mu wajabta musu ita ba to mu bamu da wani abu sunan sa halwa ka je gefe kai kaje kana ibadan ka ba ruwanka da kuwa, ka zo ka shiga cikin jama'a ka je jami'in juma'a ka je jami'in salloli guda biyar kuma kai mu'amala ta jama'a domin rayuwa cuɗe ni in cuɗe ka ne haka ake bukata annasu linnasi min hadarin wa badiyatin ba'dhu li ba'dhin wa illan yash'uru khadamu mutane suna amfanan juna ko sun sani ko ba su sani ba duk wanda ka rayu da shi yana amfanan ka ko ka sani ko baka sani ba kai ma kuma kana amfanan sa so da haka ake haka ake bukatar mutane su rayu kuma da Allah idan ce kowa zai koma gefe shi ma za a fahimci addini ta yaya waye zai karantar da kai addinin to ina zaka je ka koyi addinin ka kowa ya koma gefe haka kenan dole sai an kudu da jama'a an yi mu'amala jama'a ake iya fahimtar ma shiryan gaba da ubangiji ta ala ya ce wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya hijira wa man yakhruj min baitihi duk wanda ya fita daga gidansa muhajira yana mai hijira ila Allah wa rasulihi zuwa ga Allah da manzonsa sun mai dirikul mautu sannan mutuwa ta iske shi faqad wa qajaru ala Allah lalle ladansa ya tabbata a wajen Allah ta'ala kuma Allah ya gafarta masa ya tausaya masa nan da zaka fita hijiran kana marmari ka je wancan gari sai ka fadi ka mutu to Allah zai karbi zai karbi hijiranka ai shi wannan wanda ya kashe ran na ai bai karisa wancan garin ba amma la hijiran mala'iku rama suka zo wato ainihin suka ɗauke shi saboda haka dukkan wanda ya shiga irin wannan halin sawa'un ya fado daga kan dabbarsa ne lokacin da yake hijiran ko kuma kunama ne ta harbe shi ko maciji ya cije shi ko kuma ya mutu haka kawai in mutuwa ta al'ada to ladansa ya tabbata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai je samu a lahira hadisi ya tabbata man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul Hajji, ila yawmil qiyamah duk wanda ya fita aikin haji bai kari karisa maka ba sai rasu za rubuta masa yayi aikin haji har zuwa duniya ta tashi haka nan dukkan wanda ya fita tafi umra bai kari ba ya rasu shi ma za rubuta masa yayi umra za rubuta masa ladan umra har zuwa ta tashi har duniya ta tashi haka nan man kharaja ghaziyan fi sabilillahi famata kutiba lahu ajrul ghazi ila yawmil qiyamah wanda ya fita zai yaƙi sai mutu a hanya bai karisa wurin jihadin ba shi ma za a rubuta masa a matsayin yayi jihadi har zuwa tashin alkiyama to da ka duk aikin alkhairin da kai niyya ko in dai wani abu ya hana ka yin sa to za a rubuta maka ladan kai wannan abu sai dai in kai da kanka ne ka fasa to ubangiji ta ce wa idza zarabtum fi ardi وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وبنجد تعالى وإذا ضربتم في الأرض إذن كنت فيها أبايا كثرة falaisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an taqasuru mina salati ku takaita salloli masu raka'a hudu ku yi su a biyu shine ku yi kasaru ku yi in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafurai za su fitine ku wato da dalilin tafiya da kuke na yaki in za ku cika sallah akwai matsala saboda cikin tsoro kuke sallah innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafurai sun kasance makiya ne a gare ku masu bayyanar da adawa har rage muku sallah mai raka hudu ku yi ta ku yi ta raka biyu wannan ayar ita ne ta shari'anta sallan kasaru dur sallah mai raka'a hudu sai a maida ita raka'a biyu idan kana halin tafiya sallan azahar sallan la'asar sallan isha kuma zance mafi inganci sunna ce wato ba kokari bane kai kai ni bari ne hudun ai zan iya yin hudun ma a'a biyun ake bukata biyun sun fi lada akan bi akan hudun shi yasa manzo sama amina yayi raka'a biyu aka je aikin haji abubakar biyu umar biyu sai na usman da yazo sai raka'a hudu sai cika sallah zaman mi na kwanakin karshen nan sai abdullahi bin mas'ud yace wallahi raka'a biyu da muka yi da manzon Allah sa suna sun fi alkhairi akan wannan raka hudu da Usman ya mana sai aka ce masa to me yasa kai ba kai magana ba da kaga aka zarce hudu za kai magana mana sai ce al-khilafu Ya ce ai ai sabani sharri ne idan yi magana abun ya zama sabani a cikin al'umma ma ma'ana ya halatta ka cika shi yasa sai na Usman ya cika dun ya nuna ba wajibi bane amma ayi kasaro ayi raka'a biyun shine yafi akan a cika to haka nan kuma sallan tafiya inda za ka je kai raka'a biyu shi ya fi a kan ka cika kai raka'a hudu ba kokari ba ne sabanin azumi shi kuma azumi ka yi azumin shi ya fi in dai ba tafiyan wahalanta ya kai wahala ba shi ya fi a kan ka sha wato in za ka je ya ka tafiya daga nan zuwa kano kuma za ka iya yin azumi to ka yi azumin shi ya fi a kan ka sha amma idan tafiyan tana da wahala har ka galabaita to nan kuma ka sha ɗin daga baya ka biya shi fi alkhairi saboda ubangiji ta alaba baka dama ya ce faman kane minkum maridan aw ala safari fa iddatun min ayamin ukhra wanda bai da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha din shi yafi ko ma ya yayi azumi a halin tafiya kuma ya sha sannan ya zo ya samu wani an lullube shi ana masa fifita a ramadana ya ce yaya aka ce ai azumi yake ne ya shiga wani hali manzan ma ya ce laisa min albirri su ya mafi safar ba daga cikin da'a ka yi azumi a halin tafiya in dai tafiyan tana da wahala za ka shiga kunci so da aka sai ka amma idan ba za ka shiga kunci ba to kai raka'a biyun shi yafi saboda inna allaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tuta azaimuhu Allah yana son in yi rungume ka haka ne in yace dole ka tika kuma dole ka ka tika yana son haka ne saboda haka rungume din ka dauki rungume shi ne yafi akan ka tsanantawa wato ainihin kanka da aka kasaru kenan sunna ci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da ka zo yin wato sallan kasarun a lokacin ne za ka yi niyan kasaru ba wai daga gida ake dauko niyan kasaru yadda wasu suke fahimta ba idan an tsaya za a yi sallah in ka ga dama kai niyan cika sallah sai ka cika musamman in ka samu jinci masu cikawa in ka ga dama kuma kai niyan kasaru sai kai sallan kasarunka amma maganar da ake cewa mai kasaru zai fara yin kasaru daga bayan gari ana nufin idan tafiya ta kama shi yana cikin gari bai zai yi kasaru ba har sai in ya fita bayan gari ne zai fara kasarunsa saboda manza sama da tafiya ta kama shi zai tafi umra ai yayi sallan azhar a masallacinsa na Madina raka'a fudu ne amma da ya zo wato ainihin masallacin Zulhulaifa kuma sai raka'a biyu al'asar ta kama shi sai raka'a biyu sallah tafiya ta aikin haji kamar yadda Abdullahi bin Umar ya ce sallar zuhra bil madinati arba'an wal asr rak'atayn bi dhil hulayfa kaga kenan ba ta iya yin ƙara a cikin gari don tafiyan ka ba ta kankama ba sai ka fita bayan gari to wannan karatun ne fa wasu malamai suke fahimtar wai ai za ka ɗauki niyan kasarwa a bayan gari sai ka je malam kun tsaya a wani gari za a yi sallah kuna kasarun sai kaga wani ya tashi wai yana cika sallah shi kuma in ya gama ka tafi shi ya ba kai kasar wasu ce wallahi na manta ka dauko niyya ba bayan gari kaga rashin fahimta ne wannan wace maka ana daukan niyya a bayan gari a lokacin da kake sallan sai ka kudurta a zuciyanka za ka yi kasaru in kuma cikawa za ka yi sai ka kudurta za ka cika sallah shikenan ka zama cikawa amma a cikin gari kafin ka fita ba za ka fara kasaru ba don tafiya ba ta kama kama wato lokacin da za ka yi sallah ne a bayan gari in ta kama ka sai kai niyan kasaru to nan ubangiji ta ce wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya a bayan kaza nan an ce darabtum kuka duka a bayan kasa saboda matafi yana dukan kasa da abin nan da tafin kafansa da kafafuwansa to dukan tafiyan kawai sai aka ce dukan kasa kawai amma tafiya ake nufi kamar da ubangiji ta ala faɗa cikin suratul muzammil yake wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wasu suna tafiya bayan kasa suna neman falalan Allah yadribuna fil ardi ay yusafiruna fil ard suna tafiya a bayan a bayan ƙasa sannan kuma ubangiji ta ala ce babu laifi in kun yi tafiyan ku kasaru sai kuma yace in khiftum an yaftina yaftinakum allazina kafar in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku dan ba su fitine ku ba fa barakul kasar ba kamar irin tafiye tafiye da muke yanzu na kasuwanci da na zumunci ai kaga ba ka tsoron kafiri a hanya zai fitine ka ko zai sare ka ko za ka haɗu da shi ya tare ka zai zai sare wuyan ka duka babu wannan to kuma za a yi kasar ko ba za a yi ba don ubangiji ta'ala ana yace in kun ji tsoron kafurai to in ba ku ji tsoron su ba fa ko ba ku ji tsoron su ba za ku yi kasar saboda wannan kharaja makharajan galib ne la mafhuma lahu wato galibin tafiye-tafiyen sahabbai tafiye-tafiye ne na yaƙi shi yasa aka ce in kafirai suka ji sun kun ji tsoron fitinan kafirai to amma ba lalle sai tafiyan yaƙi za a yi kasar ba ba lalle sai ka ji tsoron kafiri ba ko da tafiya ne ta neman kuɗi ko na aikin haji ko na zumunci ko na ziyara ko yawon shakatawa duka za ka iya yin ƙasarunka shari'a bata wato ainihin hana ka ba saboda wannan ayan bata da makumi. saboda ta fita ne makarajal galibi mafita na galibi suna da yawa irin waɗannan kuma faɗin Allah Ta cikin suratul ma'ida yake wala tukrihu fatayatikum alal bighayi in aradna tahassunan kar ku tilasta wa bayin ku yin zina in suna son su kame sai in ba sa son su kame fa za ku tilasta musu yin zina kaga ba haka bane saboda galibi suna son su kame ne ku kuma sai ku ce sai sun yi zina sai Allah ta ce kar ku tilasta musu yin zina in suna son su kame amma ko ba sa son kamewan ma ba a yadda ku sa su su yi zina ba saboda wancan kuma galibi suna son kamewan da kuke kuke tilasta musu so da haka haka nan faɗin ubangiji ta ala cikin wannan sura suratul nisa wajen matan da aka haramta ka aura yace wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bina an haramta muku agololinku wato ‘ya'yan matanku da suke cikin renonku, ka auri mace sai ta zo da ɗa gidanka, kaga ta zama a ƙarƙashin renonka, suke haramun ne ka auri wannan matan. To kuma idan ita ba ta zo da ita ba, kamar ka auri matan ita ko ba ta zo da ‘yar ba, ya halatta ka aura? Nan ma bai halatta ba. Amma da aka ce agololinku da suke ƙarƙashin renonku, saboda galibi idan ka auri ba zawara in tana da yarinya za ta taho da yarinya. In ba yanzu da mutane ba sa son nauyi ba, yanzu kan sai a nemi inda za a makala ta wajen kakannin ta galibi in ba ka ma sai a rasa mai aurenta musamman suna da yawa to amma galibi da suna zuwa da agololi yanzu ma ana samu Kashe sa aka ce agololin ku ƴaƴan matan ku da suke karkashin renon ku a gidajen ku kar ku aure su to ba wannan ba ko da ma waɗanda ba sa karkashin renon ku suna wasu gidajen daban to bai halatta ku aure su ba don shi ma wannan an faɗe shi ne a matsayin wato galibi hadisi ya inganta a cikin sahih muslim ya'la bin umayya yace wa sayyidina umar ubangiji ta ala ce laisa, alaikum junahun an taqsuru min salati in khiftu an yaftinakum alladhina kafaru Allah ta'ala ce ba laifi ku yi kasaru idan kun ji tsoron kafirai sai ce faqad amina nas da yanzu mutane sun sun aminta yanzu akwai security akwai tsaro ba ma tsoron kafirai to yaya kuma muke kasaru sai na Umar ya ce masa ajibtu mimma ajibta minhu فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته ولا نما نايما ماكين دكاينا تيا الله تعالى ياتي إن كنت tsoron kafurai kuma gashi yanzu ba ma tsoron kafurai kuma muna kasaru yace nayi wannan mamaki sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ai sadaka ne Allah ya baku ku karbi sadaka kasarun nan sadaka ne da ku karbi sadakan Allah kawai in kai tafiya kowace iri ne ka je kai kasaron ka duk malamai sun ijma'i akan wannan ba wai sai tafiya ta wato yaƙi ko ta jihadi ba hadisi ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha wanda Imam Bukhari ya rawaito yace awwalu ma furidat as-salatu rak'atayn thumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa furidat arba'an wa uqirrat wa uqirrat salatu as-safar ala al-awwal take farkon lokacin da aka farlanta sallah a bidiyo ne a makka ai ka san sallah tun hijira ai tun bi isa ba hijira ba an aiko su ma da shekara goma ya isra'i da miraji ya karbo salloli guda biyar din nan to shekara uku da aka yi a makka ana yin su raka'a biyu biyu kowace sallah to sai da ya hijira koma madina to sai aka ƙara raka'a biyu in a zaman gida kake za ka yi raka'a hudu in kuma a halin tafiya kuma za ka yi raka'a biyu sai a riwayan imam ahmad sai aisha ta ce illa al-maghriba fa innaha witru nahari wa illa subha fa innaha tutawwalu fiha al-qira'a sai dai sallan maghriba ita ka uku ne ba a mata kasaro saboda witrin sallan yini ne sai kuma sallan asuba ita ma ba a mata kasaro ba a rage ta kai raka'a daya saboda ana tsawaita wato ainihin kira'anta ita kuma a raka'a biyu wato ita ba a kara ta ba kai ta zama a hudu saboda ana tsawaita kira'a yasa ta zama raka a biyu ko a halin tafiya ko a halin wato ainihin zaman gida to sannan bayan nan matsala shin kasaru tana da iyakan tafiya sai ya kai kilomita kaza za ka kasaru sannan yana da adadin kwanaki sai in iya kwana kaza ne za ka kasaru zance mafi inganci bai da iyakan tafiya kuma bai da iyakan kwanaki amma kuma dole tafiyan ta zama sunanta bulaguro safar wanda laraba suke ce mata safar wanda al'ada za a ce wani ya yi tafiya idan aka zo gidanka ina wani za a ce ya yi tafiya to wannan tafiyan ta kai mata ta kai kasar ta ko da ba ta kai kilomita tamanin ba don wasu malamai sun ce kilomita tamanin da tara shine mil arba'in turji hudu farsaki goma sha biyu to amma zance mafi inganci duk hadisan da suka zo suka iyakanci iya ga ga ga tsawon tafiya kafin a yi kasar ba su inganta ba kuma ba a samu daga manzan sama ya yi wata tafiya bai kasaru ba na a ce to ai abin nan akwai tafiyan da take jeruwa bai kasaru ba amma dai dole ta zama sunanta tafiya don Allah ta ce wa idza darabtum fil ardi in kun yi tafiya kinan da a daga nan ta zaka je gibe ba za ka yi kasaru ba za ka je ngurore ba za ka yi kasaru ba Don an tambaya an ce ina wane yake za ta ya je gire ne ko ya je kasaru abin nan ya je ngurore sai ya cewa ya yi tafiya ma kawai saboda me ko ya je ganye ko ya je jada ko mayo belwa duka irin wannan sunayen su tafiya ya yi tafiya so duk tafiyan da al'ada tafiya ne za ka yi kasaru sannan haka nan kwanaki babu wani adadin kwanaki in dai sunan kacan bako matafiyi to za ka yi kasaru wasu sun ce iya kwana uku kawai saboda manzon sama a umra kwana uku yayi ko kuma da aikin haji kuma sai kwana hudu a makka yana kasaru yayi hudu kuma a abun nan tsakanin muzdalifa da da da da da mina yana kasaru ka kwana takwas kenan kaga ya ruce kwana kwana uku su ga ce kwana hudu daga ce a ai ya je taboka yayi kwana 20 yana kasaru kwana 20 sai makkan ma yayi kwana 19 yana kasaru kamar yadda tabbata hadisi hadisi waɗanda suke wato ingantattu daga manzon Allah ta sama hadisi na farko hadisin bukhari daga abdullahi bin abbas yace aqama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi makkah yaqsuru as-salata 19 yawman manzon sama ya zauna a makka yana kasar kwana 19 to kaga wanda yace kwana hudu ko kwana uku kam tun daga nan an tale shi kenan sannan haka na hadisi ya tabbata a sunan na abi dawud ingantacce daga jabir bin Abdullahi. yace aqama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi tabuka 20 yawman yaqsuru as-salah manzo kuma ya zauna a tabuka kwana 20 yana kasaru kwana 20 to kaga a sai zaka iya kwana 20 ko wata ma in dai sunan ka matafi zaka iya zuwa aikin haji har ka dawo kana kasaru don manzo kuma da yaje aikin haji har ya dawo kasaru yake da yaje yaki tabuka har ya dawo sati uku yana kasaru kaga inda a ce iya kwana uku ne da sai dakatar ko kwana hudu ne sai ya dakatar to in dai sunan ka matafi za ka yi kasaro amma fa in ka je zaman gari ba za ka yi ba kuma a ce ka je tirani ne neman kuɗi in an tambaya a gida za a ce ka yi tafiya ne za a ce ai yana can Kano yana tirani ko yana gari kaza ko kuma ka je makaranta za ka yi wata hudu za ka yi semista guda a makarantan idan ka zo ba za ka yi kasaro ba don an tambaya za a ce yana makaranta a gari kaza ba za a ce wani ya yi tafiya ba don duk wanda aka ce ina wani aka ce ya yi tafiya yana tamanin dawowansa nan kusa ne to ka je gari kana karatu har an baka ID card a matsayin kai dan wannan wurin ne kaga maganan kai kasaru bata taso ba kuma matafi shi yake kasaru kai matafi ne kai ba matafi wani sunan kan mazaunin wannan gari, sunan kan muqim to da aka fatawan cewa wai ɗalibai za su iya zuwa jami'a su yi kasaru shekara hudu kana karatu a jami'a ce kana kasaru a wannan fatawan ba ita ne tafi inganci ba wanda tafi inganci shine ba za ka yi kasarun ba kuma har yanzu na akwai ɗaliban da suke yin ƙasaru a halin zamansu na makaranta a wa'annan shekaru guda hudu so sunanka ba matafi ba ta yi a za ka yi ƙasaru sannan haka nan ya halatta ga matafi ya haɗa salloli guda biyu wanda lokutan su suke haɗuwa ya haɗa azahar da la'asar ya haɗa magariba da isha da azahar da la'asar lokacin su na iya haɗuwa su su jira su yi ta tafiya sai rana ta faɗi suke wucewa magariba da isha lokacin su na haɗuwa sai alfijir ya fito sannan suke faduwa to amma kaga ba za ka hada asuba da azhar ba ba za ka hada isha da asuba ba kuma duk lokutan su ba sa ba za ka hada la'asar da magariba ba duk lokutan su ba sa haduwa kuma ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba amma wayannan salloli magariba da isha da azhar da la'asar kana iya hada su inda za ka yi kasaru to ya halatta ka hada su kuma sawa'un a halin tafiya akan hanya ko kuma in ka sauka a garin da kake a halin tafiya shine baka isa garin da zaka je ba wannan duk malamai sun ittifaki zaka iya hada sallah biyu azza da al'asr da magriba da isha a halin kana zaune shine nazil wasu malamai suka ce in ka sauka a garin sai je kai kasaru amma ba za ka yi ba ka haɗa sallah biyu ba wasu suka ce a tun da za ka yi kasaro za ka iya haɗa sallah guda biyu kuma wannan magana ita tafi inganci saboda hadisi ce na mu'azu bin jabal radiyallahu anhu yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi ghazwati tabuka fa kana yusalli az-zuhra wal asr jami'an wal wal isha'a jami'an rawahu muslim hadith imam muslim jabir abun nan ah, mu'az bin jabal yace manzon sama ya zauna a garin tabuka lokacin da ya yaki yana hada kallon azahar da la'asar kuma yana hada magriba da isha sai matafiya halatta ya hada ko akan hanya ko idan ya sauka garin jeje din kafin ya dawo matukar yana kasaru kuma zai iya hada salloli guda biyu sai dai idan ka samu jam'i to ka ji jam'in yafi akan ka sallan kasaru kai kaɗai. kuma ka ji jam'i yafi akan ka hada salloli guda biyu don rangwame ne aka maka na hada sallah guda biyun ba wai su kuma sunna bane hadawan ku fahimta yin kasaru yafi lada akan cikawa amma haɗa sallah guda biyu kuma ba wai ya fi ka yi su daban-daban ba ne yin su daban-daban ya fi lata akan haɗa su guda biyu sai dai an maka rangume za ka iya haɗa guda biyu ɗin ko a halin tafiya ko in ka sauka a garin da ka je matuƙar sunan ka matafi ne za ka dawo garin ku ta kai ta nan maganar kasar yana da tsawo saboda tafsiri muke yi sai Allah ta'ala ce wa iza kun tafi وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا, وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ۖ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ۖ وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا Ubangiji ta late wa iza kunta fihim in ka kasance a cikinsu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam a halin yaƙi a kamta da humus salata ka tsayar musu da sallah ta zama kai ne liman faltaƙun fa'ifatun min ma'ak. Reba jama'an nan biyu. wasu jama'a daga cikinsu su kasance tare da kai suna sallah da kai wal ya'khudhu aslihatahum amma su rike makamansu kada su saki ya zama ba su rike da makamansu suna rike da makamansu suna sallah tare da kai a halin yaki ne fa'iza sajadu idan sun yi sujjada tare da kai wato suka yi raka'a ɗaya da kai alyakunu min wara'ikum to su koma bayan ku su je su karɓi abokanin gaban nan su karbi abokan abin nan su karbi abokanin su su fuskanci abokanin gaban wal tati ta'ifatun ukhra wasu jama'an daban kuma sai su zo wanda ba lam yusallu wanda ba su yi sallah ko raka'a ɗaya da kai ba falyusallu ma'aka sai su sallaci raka'a ɗaya tare da kai sannan daga baya su cika raka'a ɗaya wal ya'khudhu hizrahum su ma su rike tsaron su wa aslihatahum da makamansu kasu ce a za su yi sallah za su tara makamansu a gefe ina suna riƙe da makaman suna sallah wayancan na tsare abokanen gaba wayan nan na sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan sun yi raka'a ɗaya da manzon sama su cika ta raka'a ɗaya sai su tafi su je su karbi wayan wayancan su zo su yi tsari ta raka'a ɗaya da manzon Allah sallama manzon Allah ya sallame su cika wato raka'a ɗayan su sai a je kuma a kama a kama gwabza yaki a je a kama gwabza yaki ubangiji ta lace waddan na kafaru ai kafuran nan sun so gafulu na an hatikun. da za ku rafkana daga makamanku ku aje makamanku kawai ku kama sallah wa amti cikin da kayayyakinku na alaikun alaikum latin wahida sai su karkata izuwa gare ku su kawo muku hari hari kwaɗi kawai su gama da ku suna kafa kafa suna kallon ku ko za ku zo ku yi su jira gaba ɗayan ku ba ku tare da makamanku kawai sai su zo su gama da ku gaba ɗaya haka suka so sai Allah ya kiranta muku sallan tsoro ta yanda ba za ku rafana ba wala junaha alaikum babu laifi a gare ku in kana bikum azan idan akwai cuta tare da ku ko cutarwa tare da ku min matsari na ruwan sama aw kuntum marda ko kun kasance ba ku da lafiya an tadau aslihatakum ku aje makaman kuɗi idan mutum ruwa ya buge shi ba zai iya rike makamin sa ba zai iya ajewa ko kuma bai da lafiya zai iya ajewa sai ƴan uwansa su su rike nasu wa ku zo hijrakum ubangiji ta lafiya ku rike tsaronku ku yi kaffa kaffa da kafirai ku dinga kula kar ku rafkana su zo su afka muku inna allaha a'adda lil kafirina azaban muhina tabbas ubangiji ta'ala ya tanadi azaba ta walakanci ga kafirai wannan ayan kuma tana karantar da salatul khawfi wato sallan tsoro ita sallah a wajen yaki sallah a wajen yaƙi ubangiji ta lati a kasa jama'an biyu kada a zo a rafkana ana sallah kawai shikenan su kuma su yi amfani da wannan daman su afkawa musulmi su gama da su lokacin da ake aka tafi sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki zai yi umra ya tara sa suka fita mutum dubu ɗaya da ɗari hudu sai kafiran makka suka ji labari suka ce ai za su zo su yaƙe mu ne an gaya musu ba yaƙin ba ne amma suka ci su yadda to a lokacin sai manzo Allah sa sama da shi da sabansa suka sauke zango a bayan gari a Hudaybiya su kuma kafirai nan suna nan suna ta zagayawa Khalid bin Walid lokacin da musulunta ba shi da dan jama'ansa ya zago yana leƙa wani hali manzo Allah yake da sabansa shikenan sai suka ga sun yi sallan azhar sun yi sallan azhar da ruku'u da sujjada gaba ɗayan su shikenan sai ya ce kai ai ga dama nan yace ai wannan daman ne zamu yi amfani da ita mu gama da su ai sai suka yi dama ma me yasa ba su afka musu ba sai yace ku kyale su akwai wata sallah da take gaban su sallar la'asar ta fi musu 'ya'yansu su ma muhimmanci ku bari in an zo wannan sallan kai mu fake su mu je mu afka musu shikenan kafin sallar la'asar sai Allah ya saukar da salatul khawfi sallan tsoron nan aka ce a kasa jama'an kashi biyu wayannan su rike makamai su fuskanci abokanen gaba wannan ko su rike makamansu su su yi raka'a da manzon Allah sallallahu alaihi an gama wayannan su zo su karbe su to kaga wannan daman sai ta kubuce musu gaba daya shine bin saukar da wato ainihin salatul khawfi sai zama ba su samu dama na wanda za su yaƙi wato ainihin musulmin ba da Allah ta'ala ya ce sun so da a ce su muku ɗauki guda ɗaya wa miluna alaikum mailatan wahidatan kawai su gama da ku idan sun idan kun kana kuna cikin sujjada Allah ta'ala sai ya saukar da aya ta sallan tsoro sai abun ya bada su ya zama bayan da suke tammani ba to wannan sallah tana da surori da yawa daga ciki akwai shi liman ya raba jama'a guda biyu dukkanin su manzon Allah sallallahu alaihi yayi su ya raba jama'a guda biyu wannan jama'a su yi raka ɗaya tare da shi na farko can su je su fuskanci abokanin gaba idan su yi raka ɗayan nan sai su cika raka ɗayan su manzon Allah yana tsaye yana ta kira su sallame sai su tafi su je su kama yaƙi su karɓo wa'incan kaga sun riga liman sallama kenan ko daga nan za ka gane sallan ta sha bamban da sallan da ka sani shikenan sai su karɓo wa'incan su je su karɓi wa'incan a yaƙi wa'innan sai su zo sai a yi raka'a ɗaya tare da su idan an yi raka'a ɗaya tare da su sai man za su masu ya sallame idan ya sallame sai su kika ta raka'a ɗaya su ma su sallame sai a tafi a kama a kama gwabza yaƙi wannan ya inganta bukari da musulmi sura ta biyu irin wannan sallan za a yi a yi a ɗaya tare da waɗannan mutanen su cika ta raka'a ɗayansu na farkon su sallame su tafi sai kuma su ainihin wato su je su karɓi abokanen gaban su manzo yana tsaye wayancan din sai su zo su karɓi abokanen su kai ci abokanen gaba sai wayancan su zo su yi sallah a ɗaya tare da manzon Allah sallah sama amma in manzo Allah ya gama to ba dai sallame ba zai jira su sai sun cika ta raka'a ɗayansu su sai sallame tare da su wannan ita ce sura ta uku ta biyu kai sura ta uku irin wannan din ne idan maza su yi raka'a ɗaya tare da wa'annan mutanen na farko wa'ancan suna yaƙi in ana gama raka'a ɗayan ba za su kare su raka'a ɗayan ba sai su tafi wajen yaƙin su je su karɓi abokanensu yaƙi wayancan sai su zo manzo Allah sai suna yi raka'a ɗaya tare da su ya sallame su cika raka'a ɗayan su su sallame sai su je su karɓi wayancan wayancan kuma su dawo sai su kare raka'a ɗayan su sai su sallame dan an gubza yaki an gubza a zuwa kuma jona sallan a kara raka a kari raka a ɗayan kuma sallan ta yi kaga sallan ta saba da irin sallan da kake sannan akwai wata suran kuma shine manzala sallama zai zo yi raka'a biyu tare da wa'annan idan raka'a biyu tare da su sallame an yi an yi an yi abin nan kenan ba ce kenan an yi musu na farko an salla ba dai sallan sai su tafi to sai su je su karbi wayancan abokanin su yaƙi wayancan ɗin sai su zo sai a sake sabuwar sallah manzo sama ya musulmanci ayi raka'a biyu a sallame tun da dama kasaro suke yi kaga wannan ya zama kenan kowai ne an maimaita sallan ne kuma manzo Allah ya yi jam'in sau biyu wannan shi ma ya halatta akwai kuma ɗaya suran ita kuma idan idan abokanin gaban suna fiskantan alƙibla ne suna tsakanin musulmi da alƙibla to nan za a yi sahun gaba ɗaya kowa na riƙe da makaminsa idan maza sun yi ruku'u sai a yi ruku'u gaba ɗaya amma ana hango abokanin gaban kowa na riƙe da makaminsa idan an zo sujjada sai maza sun sai yi sujjada da sahun farko amma na biyu ba su yi sujjada ba suna tsaye suna riƙe da makamai suna hango abokanin gaban idan an yi sujjada guda biyun nan aka ɗago, to idan aka ɗago su wayannan sai su yi sujjadan su guda biyun sai su matso gaba na wayanda suke safin gaba su koma baya idan an zo raka'a ta biyu za a yi ruku'u gaba daya idan aka zo kuma za a yi sujjada idan aka zo yin sujjadan su wai da ba su yi sujjada tare da manzar kuma ba a raka'an farko yanzu a wannan raka'an su da su yi sujjada tare da shi wayancan suna tsaye suna rike da makamansu sun fuskanci abokanin gaba idan an gama wannan sujjada sannan su kuma su na bayan su yi sujjadan su lokacin wayannan sun dago sai manzar kuma yayi tahiya sai ya sallame tare da su gaba daya wannan ita ma sura ce ta sallan tsoro kuma ta yi na ƙarshe su ma zai yi raka'a guda ɗaya tare da jama'an farko idan ya raka'a ɗaya suka yi raka'a ɗayan su sai su sallame a raka'a ɗaya. sai su je su karbi abokanen su yaƙi sai wayancan su zo sai su ma ya ƙari raka'a ɗayan tare da su idan an ƙari raka'a ɗayan su ma ya zauna su zauna in su ma ya sallame su ma sai su sallame kuma ba za su sake biyan wannan raka'a ɗayan ba su raka'a ɗaya suka yi kuma Allah ya yarda da wannan sallah din manzo Allah ta suma ya a biyu wannan ita ma sallan tsoro ne kaga ta saba da irin sallan da ka sani to wannan kaga surori kenan daga cikin surorin sallan tsoro wanda ubangiji ta Allah ya shir'antawa wato mayaka saboda kada kafirai su ci galba a kansu Allah ce babu laifin akwai lalura ku ajiye makamanku amma dai ku ta kaffa kaffa da abokanin gaban ku sai ubangiji ya ce wa khuzu hizrakum ku rike tsaron ku kar ku yadda da abokanin gaban ku dan samu dama cewa kun rafkana su zo su afka muku Allah ta'ala ce inna Allah adalil kafirina azaban muhina ubangiji ta'ala ya tanada wa kafurai azaba wanda take wato ainihin ta walakanci shine azaba ta wutar jahannama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul furqan yake wa iza ulqu minha makanan dayyiqan da'aw hunalika tubura ومقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا إنه أكد جيفا سوء ونوري من saboda walakantawa a nawa ma sai an samu wuri mai kunci a tattaure su sai a je a jefa su a ciki to nan ne za a ga suna kiran wayo Allah sun shiga uku suna kiran halaka sun halaka sun lalace ya ce musu kar ku kira halaka guda daya ku kira halakoki da yawa to da haka wannan azaba tana nan tana jiran dukkan wanda bai yi imani da Allah ba subhanahu wataala Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa da salamu alaikum wa rahmatullah wanda yake cewa malam ganin cewa gari akwai malamai da yawa shin wajibi ne a gare ni don saboda ina da ilimi nima sai na dage ina ta karfi mutane bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ilimi karantar da al'umma wannan farzu kifaya ne mutum ya shagaltar da kansa wajen da'awa cewa shi mai karantar da jama'a ne mai wa'azi ne a duk inda yake wani yana iya ɗauke wani amma fa bayyanar da ilimi kuma fardu ainihin ne ba yadda ka ɓoye ilimin kama ba ko yaya dole ya zama kana karantarwa kana nasihan daidai gwargwado. amma ba sai ka yi irin na malam wane ba in irin na malam wane in malam wane yana yi zai iya ɗauke maka amma kuma ba za ka ɓoye ilimin ka ba don ubangiji ta alaƙi ah, manzo sai na abu huraira ya ce don ayoyi guda biyu ba da bai zai karantar da hadisi ba amma ayo guda biyu nan suna nuna wajibi ne ka karantar da al'umma shine innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim duk wanda yake boye ilimi Allah zai tsine masa masu tsinuwa ma da su tsine masa sai dai idan ya tuba haka nan hadisi man katama ilman aljama aljamahu Allah yawm alqiyamati bil jami min nari ya boye ilimi Allah zai masa linzami na wutar jahannama to idan ka boye baka karantar da mutane to shine hadin da kake ciki kenan amma cewa sai kai da'awa irin dawa ne ka shiga lungu da kauye ka shiga can ka tara jama'a can wannan wani yana iya dauke wani amma in tun malamai suka zauna ba sa irin wannan kuma duk su laifi gaba ɗayan su na'am wannan yake cewa malam ni ne dai na yi jima'i da matata kuma sai muka yi bacci gaba ɗin mu farka ba har sai da bayan rana ya fito ya matsayin azumin mu in ka ba ni damuwa ai in dai lokacin da suka yi jima'in alfijir bai fito ba don bacci ya ɗauke su ba su yi wankan janaba ba wannan babu wani damuwa azumin suna nan amma in sun yi jima'in al'auransa na cikin al'auranta har gari ya waye to wannan kuma ba su da wannan azumi sai ba za a ci kafara ba saboda bacci ne ya dauke su suna cikin wato ainihin uzuri ne amma sai sun rama wannan azumi da gangan su yi kuma sai sun yi kafara sun azumi sun ko kociyar da miskinai sun bayan biyan da za su yi na wajibi ne sake dora hannu a ƙirji bayan dago daga rukui to ai ba maganan wajibi kafin a dago din wajibi ne ai kafin a dago daga ruku'in ma ba wajibi ne kai kabalu ba mustahabi ne sunna ne tambayan shine sunna ne bayan na dago daga ruku'u ne kabalu wato dora hannun dama akan hagu akan kirjina malamai sun yi ne wasu sun ce sunna wasu sun ce ba sunna ba amma zancen da yafi inganci ba sunna bane ka sake ka kawai don ba a samu hadisi ingantacce da yace manzal sama bayan ya dago daga ruku'u ya dora hannun dama akan hagu akan kirjinsa ba sai cewa aka yi idan ya dago daga ruku'u duk gabansa kowanne yana koma yadda yake kafin ya tafi wato ainihin sujjada kaga kenan ake hannayensa yake wannan shine duk da cewa su malamai sun tafi hakan din ne sunna amma dai zance da inganci ne a wurina ka sake hannun ka kawai ka dago daga ruku'u domin da sunna ne da an samu malamai sun fitar da shi a fili sun yi bayanin cewa daga cikin sunnonin sallah cewa in ka dago daga ruku'u tsora hannun dama akan hagu sunna ne amma duk ta fikihun mun nan ba mazhaban malikiya ba duk sauran mazhabobin ba wanda ya faɗi haka an ji samu an tambayi imam malik wannan imam ahmad shin tsora hannu dama akan hagu akan kirji ba an dago daga ruku'u sunna ne eh, ban sani ba in kaga dama ka tsora in kaga dama kar ka tsora kaga da ya tabbata sunna ne ba zai baka zabi ba zai ce ka tsora ne kawai so ka sake hannun ka shine fi hmm. ya ce malam bara mun dan samu rudani ta dan akan magana sita shawwal don Allah ma yi mana ƙarin bayani mana a to me rudani sita shawwal sunna ce man sama ramadana summa wa sita min shawwal kana ka qiyamid dahr duk wanda ya azunci wata ramadana sannan ya fi da shida a aka azumi guda shida to zai yi abin nan za a ba shi lada kamar ya azumin shekara amma cewa wani malami ya ce ba sunna ne wannan neman fitina ne kawai ko kowane malami da hanyar da yake son da rudar da jama'a ko ya shahara ya dinga fito da wasu sababbin abubuwa hatta malikiyan da suka ce da suka ce to makaruhi ne ka yi shi don tsoron kar a ɗauka ramadan ne to ai wannan illan in ta gushe magana ta ƙare idan za ka yi fita shawwal ba za a fahimci ƙari ne jahilai ma sun san ba wai kana ba wai ramadan ɗin da ba ta ƙare ba shi ke na yi illan ta gushe abinda ba a so ana gama ramadan ka ci gaba har ran sallah ma a ce kai azumi wannan haramun ne amma bayan sallah ka fara sita shawal ɗinka ko a san cewa wannan ba ramadan bane ko jahili ne mutum yanzu ya san akwai sita shawal daban akwai ramadan daban so da ka sita shawal sunna ne wanda yake kokarin ya rusa ta yana son ya rusa sunnoni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne ya mafarki malam amma kuma da ya tashi a bacci bai canja kayan da ya mafarki da shi bai sallah ya matsayin sallar shi na to eh, ma'ana ai ba dole bane ya canja ma'ana kenan mani ya taba kayansa kuma yayi wankan ba sai me ta kayan ya sallah sallar sa tayi saboda mun ce zan da inganci mani ba na jisa bane saboda Aisha radiyallahu anha tace tana kankare mani a jikin rigan manzala kuma kuma yaje ya sallah a haka kaga kankara ko ba ta ba ta fidda najasa dole sai ruwa kaga wannan ba najasa bane sai Imam Shafi yace mani najasa ne abin da ba ba bane saboda manzara sama yayi sallah da mani a tufafinsa wa qahirun lishafi almani na salla bihi an-nabiy mani mai tsarki ne ga imamu shafi saboda manzara sama yi sallah da shi kuma an tambaye shi zai zama hadisi marfu'i shi aka tambaya ko Abdullahi bin Abbas amma hadisi ne sahihi an tambaye shi dangane da mani yace inna ma huwa bi manzilati mukhadi duk ɗaya ne yake da majina majina in ta taba rigan ka kaga zaka so ka wanke ai da kazanta ne amma in kai sallah da ita sallan ka tayi ko ba ta yi ba ta yi ko haka ma ni shi ma na'am ce malam kowai lokaci idan ina sallah sai ina yawan waswasi akan cewa ban karanta suratul fatiha ba ya matsayin sallah na sallan ka tayi kuma ka ci gaba da yin haka in ka biyo shaytan ya dinga kara maka waswasin kenan har ya rabu da kai ka dina wannan waswasin ta sake cewa ko malam na zo da zan zo sallan isha'i sai na tunani na cewa zan tabbi an idar da sallan isha ana yin asham ne sai na yi sallan isha'i a gida da na zo masallaci sai na tattaba su sallan isha'i ba zan sake sallan ne ko wanda na yayi eh wanda kayin yayi amma kuma ka sake shi yana da kyau domin don ka sake zai zai maka nafila manzo sallallahu amina ana sallah ta wasu matasa guda biyu sai suka zo suka zauna su ba su yi sallah ba ana jami da manzan su mai sallah mai yace ah ya ba ku yi sallah da mu ba ku ba musulmi ba ne sai suka ce musulmi ne sai dai mun yi sallah ne a can masaukin mu sai ce ah idan kuka zo ka samu ana sallah ko da kun yi sallah a inda kuke ku fi wannan sallan sai ta zame muku nafila amma kana musulmi ana sallah kana tsaye a ka bi sallah wanda yake cewa malam ya halatta mutumin da ya ce zakka ya ba wa iyalansa su kasuwanci da shi ya ba wa kansa kenan ka ba iyalanka ai ka ba wa kanka ka ba mamanka babanka ƴaƴanka matanka duk kaman ka ba wa kanka ne zakkan ba ta yi ba saboda ka duk wanda waje baka ci da shi baka ba shi zakka na'am shi mala ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a kwance ya halatta alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ko a zaune ko a kwance ai qur'ani zikirin Allah ne ko wani hali zaka iya karanta shi na'am malam an ce kashe tsaka akwai wani lada na musamman akwai lada na musamman ya matsayin kashe tsakan sai eh, tsaka ya zo a hadisi cewa idan ka kashe tsaka duka ɗaya za a baka lada ɗari in ka ƙara kuma to ladan zai ragu kana ƙarawa ladan ne raguwa idan wacce sa'in tamanin saboda duk karawan da kai in dai baka kashe shi ba to ladan raguwa yake amma kamar kaf ɗaya to za a baka lada ɗari hmm. wannan yake cewa malam ta roƙon addu'a ne akan neman aiki na soja a tsaye a sanke da addu'a wannan kuma yake cewa addu'a ne da ya kamata a yi wa mamaci idan ya rasu wanne ne to Allah ya bashi sa'a Allah ya sa kuma aikin ya amfani musulunci da musulmi gaba daya addua da ake wa mamaci ko da Hausa kai in baka iya na larabci baka roƙi Allah ta'ala ya gafarta mamacinka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين